ya kai mai labari neman shafawa ta ya tsari ya nawa ne kudin man shafawa ta ki sai biyar hab Allah kiyaye ai wannan wannan wannan wannan fata taki yadda take gangariyar fata original bikinira dubu uku nan kantin nasarar bakin titi jikin gidan mai na lagi dan mace da ake gina ba akwai mayuka na zamani kala-kala mai da tsohuwa yarinya Allah ku ki je ki sawo su ki shafa ki daɗe lukui-lukui da ke ai ni ba ci gane ba kuɗin nan faɗi nake zuwa da su faɗa man fa ina tara su ne saboda kadangarin bariki ai buri na kawai na ga na fita kunyar bariki ba na so a ce gani can ana nuna na bariki cewar na gaza ni da na gaza bariki sai dai barikin ta gaza da ni buri na naga na tsufa a cikinta na ragargaje a cikin bariki <laughs> ai karki ji komai ni dai buri na guda ɗaya ki riƙe alkawari ta yara 'yan makarkata dan to forget wadda me karki manta duniya ko na ji namiji zai dawa yakwa ai sai dai mu ragargaje tare da kai yakwa to haka nake so <laughs>